l'analyse des critères de convergence et de stabilité montre qu'en 2020, on ne pourra pas aller à la monnaie unique. Shugaban hukumar zartarwar kungiyar ECOWAS Marcel Alain de Souza a ganawarsa da Mara labarai ya bayyana cewa ya zo Nijar ne don ya gaya wa shugaba Isu Muhammadu cewa halin karyar tattalin arzikin da ake fuskanta a Najeriya da Ghana ya kawo cikas ga shirin fito da kudaden bai daya wato ECO. wanda kasashen sai da yawo suka kuduri aniyar soma hada-hada da su a shekarar 2020 masanin tattalin arziki bugu da kare jami'in fafutuka nuhu muhammadu arzika na cewa faransa ba za ta bari ba idan lalama wannan abun a yi shi an ji ai ana cewa tun 2004 aka ce za a yin kuɗi ko na nasa da yawo ko yanzu yau 2004 da kewa nawa kenan kenan wannan duk lokacin da aka tahi za su gani akwai wani cikas wanda za su kirkirowa wanda ga sa su sa a hana a danne yau faransa kamishin da take samu albarka da take samu a ƙasa goma sha biyar na afirka wanda take reno wanda take ita ke buga masu kuɗi tana kai musu domin sake tantauna wannan magana shugaban hukumar zatarwar sai da yawo ya shawarci shugabannin kungiyar su kira wani taro domin duba yiwuwar fito da kuɗaɗen na bai ɗaya nan da wasu shekaru bakwai zuwa goma da ke tafe matakin da masanin doka larwana abdulrahman ya ce zai ba kasashen afirka ta tsakiya damar shiga gaban takwarorinsu na yammacin wannan nafiya su haɗin gwiwa kasashen da su bisa ga alkawalin da suka ɗoka nan da shekara biyu zuwa uku ma suna tsammanin za su hiddo wa'annan kuɗin idan an ce yau sai shekara goma ni ina tsammanin abun zai yi tsawo kwarai ya kamata a ce mu ma mun yi wannan yunkurin ko ba mu kare ba cikin shekara uku a ce cikin shekara hudu ko biyar mun kare don saboda kundin tsarin mulkin ƙasa da kan shi ne ya ce ƙasa gwamnati ita take tsaye da kudadanta sakamakon lura da wasu dalilan da ke da nasaba da siyasar dan gida da mai gida masana na cewa wannan guri na fito da kudaden ecowas ba zai cika ba sai fa idan an tsinke wata igiyar da suke ganin tana mai da hannun agogo baya kamar yanzu nan eh, cikin yankin afirka ta yamma musamman a iyomuwa akwai waɗansu ƙasashe wanda ada shugabanni wanda suke da dabaibiya ƙafafu wanda faransa take jansu kamar yanzu in ka ɗauki eh, shugaban eh, cote d'ivoire da shugaban Senegal da kuma ma shugaban mu namu nan to duk ire-iren su waɗannan suna cikin wanda in ko suna son su yi kura sai ai musu kashedi sai kuma su jara baya halin ta ci ba ta ci ba da yunkurin fito da kudaden kasashen afirka ta yamma ya shiga saboda dalilan da ake dangantawa da matsin tattalin arzikin da ake fama da shi a ghana da najeriya na zuwa ne a wani lokacin da ƙasar Mauritania ta buƙaci a bata damar shiga sahun kasashen sai da yawo a yayin da tuni ƙungiyar ta kama hanyar amincewa Morocco a kan irin wannan bukata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.